This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC aka lalubo sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye akan mitoci 16, da kuma 25. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan janairun shekarar 2016 Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe goma na safe kenan agogon washington da sauran yankunan gabashin amurka maryam Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 ne aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma tana son ta kira wani taron samar da zaman lafiya wanda za a tattauna a kan batun Siriya ranar Litinin mai zuwa. jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake yau talata ya hallaka akalla mutane goma sha biyu to a najeriya 'yan najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da gwamnati ta ce ta kara bankaɗo wata badakalar sama da naira tiriliyan ɗaya da ake zargin wasu tsoffin mukarraban gwamnati da wawurewa I personally voted this government. Na jin daɗin abin da gwamnati ke yi domin kuwa don haka na zaɓe ta. To yayin da zaɓukan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da karatowa kowane tabbaci hukumar zaben ƙasar ta Seni ta bayan na cewa za ta gudanar da sahihin zaɓe? Hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne. Duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amma Kur'ani akan sun yi su. ba tare da son rai ba eh, insha allahu za a yi zaben nan cikin haske ba cikin ba da son rai ba kuma muna ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda halima jimro za ta gabatar amma fa duk sai mun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da miliyan uku suka rasa matsugunansu. Yawaitar tashe-tashen hankulan ya zo kuma daidai da lokacin da 'yan ƙungiyar ISIS ke mamaye manyan wurare a arewaci da yammacin Iraki, abin da ya janyo hankalin ƙasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014. lokacin da amurka kuma ta fara kai wasu manyan hare-hare ta sama a watan oktoba wato agustan bara waccan Duk da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi muni, hakan kwata-kwata bai nuna takamaimai halin kakani kayan da farar hula suka shiga ba a Iraki, a cewar shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Zayed Ra'ad Al-Hussein, ya ce adadin ya nuna waɗanda aka kashe ko suka tagayyara ne kawai sakamakon tashin hankali, amma akwai wasu da suka mutu sanadiyar rashin abinci da ruwan sha da kuma magunguna. Rahoton ya kuma ce ana kyautata zaton cewa mayakan suna rike da mutane 3,500 da suka maida bayi, yawancinsu kuma 'yan kabilar Yazidi ne, kuma suna ci gaba da saba da muzanta dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙoƙin jama'a. Rahoton ya kuma nuna cewa akwai muzanci da cin mutunci da dakarun da ke marawa gwamnati baya ke yi suma. majalisar ɗinkin duniya na so ta kira wani taro na musamman dangane da tattaunawar samar da zaman lafiya ranar litinin a siriya amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wani shiri suwa za su halarci zaman na kawo shakkun cewa ko ma za a yi ganawar bisa lokacin da aka shirya za a yi stephen de mistura jakadan siriya na musamman ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawa ranar 25 ga watan nan na janairu a geneva jakadan ya samu goyon bayan kasashe 17 ciki har da amurka da rasha amma har yanzu kasashen ba su yanke shawarar ko waɗanda ƙungiyoyin adawa da ke yaƙi asirin ne za su halarci wannan zama ba mataimakin mai magana da yawon majalisar ɗinki duniya farhan haq ya faɗa jiya a litinin cewa ba a tura gayyata ba tukun har sai an yanke shawarar suwa za su je wannan zama ya ƙara da cewa har yanzu majalisar ɗinkin duniya na mai da hankali a kan ranar ta 25 a wannan wata ne za a fara taron kuma sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun yana kira ga manyan kasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma wata matsaya. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake yau talata ya hallaka akalla mutane goma sha biyu, wasu da dama kuma sun raunata. yawancin waɗanda abin ya ritsa da su jami'an tsaro ne. 'Yan ƙungiyar Taliban dai su ne suka ɗauki alhakin kai harin. Shaidan gani da ido sun ce maharin a kan babur ya kai harin inda ya afkawa wani shingen tsaro wanda ya raba birnin fashewar da gundumar Kaibar ta kabilu masu 'yancin cin gashin kansu kada ranka da han masu fama da tashin hankali kuma. Ma'aikatan agaji da jami'an yankin sun ce wani babban jami'in 'yan sanda na wannan kabilar ta Kaiba da kuma wani dan jaridar garin na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Fashewar bom ɗin ta yi rataratara da motoci da yawa da babura da aka ajiye kusa da wajen da jami'an tsaron suke. Gundumar Kaiba dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwanci tsakanin Pakistan da Afghanistan. Wannan wurin na kabilar ta Pakistan wuri ne da mayakan yankin da na kasashen ƙetare suka sha kai hare-hare a wajen iyakar. Tattalin arzikin ƙasar China ya karu da kashi 6.9 cikin 100 a shekarar 2015 wanda shine girma mafi kankanta cikin shekaru 25 da suka gabata da ƙasar ta taba gani. Yau talata ne hukumar kula da ƙididdiga ta fitar da alƙalman wanda ke nuna wato munin rahoton tun na kashi 3.8 ɗin da aka fitar na shekarar 1990 a lokacin da ƙasar ta china ke fama da takunkumin da aka ba mata a dalilin wata zanga-zangar masu neman demokuraɗiyya da aka yi a dandalin tiananmen kafin wannan shekara to labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kabar mu fara da najeriya inda 'yan kasar suka fara tofa albarkacin bakin su bayan da gwamnati ta ce ta kara bankaɗo wata badakalar sama da naira tiriliyan ɗaya da ake zargin wasu tsoffin makarraban gwamnati da wawurewa ciki har da tsoffin gwamnoni daga lagos ga rahoton da baban gida jibril ya aiko mana ministan yada labaran kasar alhaji lai muhammad ne dai ya sanar da hakan inda kuma ya ce an tafka wannan sata ne daga shekara ta 2006 zuwa 2013 kuma daga cikin waɗanda ake zargi da wannan sata sun hada da tsafin gwamnoni 15 da ake zargin sun yi bera da naira biliyan 146 da miliyan 84 sai tsafin ministoci hudu da ake zargi sun wawure naira biliyan 7 da miliyan 5 su ma 'yan majalisu ba a baya ba wajen wakacika tashi da dukiyar ƙasa inda aka ce sun yi gaba da fiye da naira biliyan goma sha hudu da miliyan goma sha takwas sai kuma jami'an bankuna guda takwas da suka wawure naira biliyan dari biyar da ashirin da hudu sai 'yan kasuwa goma sha ɗaya da suka sace naira biliyan dari shida da hamsin da uku duk dai in ji minista lai muhammed tuni dai shugaban ƙasa muhammadu buhari a kafafe daban-daban ya ce yanzu haka wasu daga cikin wayanda ake zargin sun fara maido da kudaden da ake zargin sun sace ce to koya jama'a suka ga wannan mataki na gwamnati da kuma barayin na biro ga dai rayan wasu 'yan najeriya mazauna birnin lagos let them be prosecuted i'm joining eh, nigerians who are calling for speedy prosecution it is not enough to make noise ta ce a yanda aka tabbatar da wannan zargi ya kamata a kwace dukiyar da suka tara kuma a hukunta su don haka ina goyon bayan 'yan najeriya masu neman a hukunta wa'annan mutane hukunci kuma cikin gaggawa ba wai kawai a rinka surutu ba cewa wane ya saci kaza wane ya saci kuɗi kaza it is not enough to reveal that these people stole so so amount shi ko wannan malami mai suna mark cewa ya yi i personally voted this government to do what they are doing and i'm so happy with what they are doing na jin daɗin abin da gwamnati ke yi domin kuwa don haka na zaɓe ta matsalar ita ce kawai na tattalin arziki akwai buƙatar gwamnati ta hanzar ta gudanar da kafa wani kwamiti da zai kwato dukiyar da aka sace domin gudanar da ayyuka na gani gani a ƙasa tun daga gwamnatin tarayya zuwa jihohi da kuma ƙananan hukumomi. And I think we need two master plans to recover economy. Kawo yanzu dai kiyasi ya nuna cewa idan gwamnati za ta gudanar da aiki da kudaden da aka ce an sace ta amfani da mizanin gudanar da ayyukan raya kasa na bankin duniya kashi daya cikin uku na kudaden da aka sace za a iya gina titunan mota mai tsawon kilomita fiye da 635 asibitin zamani 36 a jihohin kasar 36 makarantu 183 da daukan nauyin ilimin yara 3,974 tun daga firamare har zuwa sakandare da kuma gina gidaje masu ɗaki biyu guda 20,062 a jihohin ƙasan daban-daban wayannan su ne kaɗan daga cikin ababen da za a iya yi da kuɗaɗe da aka ce mutane 55 kacal sun sace a najeriya cikin shekaru takwas da suka gabata baban ya murya amurka daga lagos Tuma da lagai da baban gida za mu sake komawa Najeriya nan gaba a cikin shirin amma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar zaben ƙasar ta Nijar ta ce a shirye take ta gudanar da zaɓe wanda kowa da kowa zai amince da sakamakonsa. Shugaban hukumar Bube Ibrahim ne bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya da shirin talabijin da sashen Hausa na murya Amurka ke gabatarwa wato taskar VOA. Amma ya fara ne da bayani game da gyare-gyaren rijistar da aka yi ta masu zaɓe wato girgam da kuma a wato a wannan hira da suka yi da wakilin da amurka yusuf abdullahi duka gyare-gyaren da duk kurakuran da aka gani lokacin binciken an gyara su tare da wakilan 'yan siyasa da 'yan farar hula kenan yanzu dai ina yacca girgamkin na mai inganci ne me aka gano a shi girgamkin na zaɓe na farko tun kafin a gyara shi akwai misali kamar wa'ansu biro wanda adda koi wanda babu eh, elector ciki su duka an shahe su akwai wanda aka gani sunayensu an rubuta su biyu ko so uku duka wannan an gyara shi akwai kuma wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba kenan eh, ba su kai shekarunsu bai su kai ba wanda za su yi zaɓe duka wannan an shahe su daga cikin girgamkin in eh, ce muku tare da amincin Eh, da 'yan siyasa da 'yan horar hula duka aka yi wannan gyare-gyaren wani yan matakin hukumar zaɓe mai zaman kanta sai ta doka na ganin cewa an gudanar da waɗannan zaɓukan a cikin kwanciyar hankali tare da tabbatarwa masu tada ƙuri'a da cewa za su samu kyakkyawan tsaro in babu kwanciyar hankali ba iya zaɓe saboda shi eh, sai da ta yi nazari saman wannan eh, wannan sagaka da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a seni akwai kungiya wannan kwamishin wanda take kula da tsaro wannan kwamishin ta aiki kuma duka an duba an ga wani matakai kamata a ɗoka don duka inda za a yi zaɓe da wanda za su yi zaɓe da ma wanda za su yi takara da wanda za su zo su ga ka da zaɓen an kai shi su ne observator an ga mun duba mun ga matakan da ya kamata a doka don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali to idan muka ɗauki misali yankin jifa wanda kowa da ya san cewa yanki ne wanda yake fama da matsala ta tsaro a nan wani irin matakai hukumar zaɓe ta doka eh, na ganin cewa al'ummar jifa ita ma ta kada ƙuri'a kamar sauran yankunan nijar eh, lallai kowa ya san cikin matsayin da jihar jifa take ba saboda matsalolin nan ba za mu cewa ba za a yi ba zaɓe a difa eh, saboda shi ne muna nan muna ɗaukan mataki tare da wannan kwamishin na 'yan tsaro musamman da za a yi zaɓe cikin kwanciyar lahiya a cikin wannan jihar difa eh, insha Allah za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali yaushe ne ake tunanin za a so ma eh, rarraba katin zaɓe yanzu dai muna nan muna bubbuga kartocin zaɓe yanzu da nake muku magana mun ida da ja'an yamai da da magaran muna mun kusa ida shi da nan kasashen waje da agadas da difa eh, insha allahu 21 da wannan wata za mu fara eh, rarraba kartocin zaɓe kartocin nan kuma wata guda ne muka ba um, cikin wata guda ne za a rarraba su ko ina wani irin tabbaci hukumar da kake shugabanta ta sini za ta yi wa al'ummar nijar da sauran kasashen duniya cewa za a gudanar da waɗannan zaɓuka na shekarar 2016 a cikin haske da adalci hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amma kur'ani akan sun yi aikinsu ba tare da son rai ba eh, insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba cikin ba da son rai ba kuma bari mu sake komawa najeriya a yau ne gwamnan babban bankin kasar godwin Enefele ya kwashe sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan majalisar dattawan najeriya game da tattalin arzikin kasar da kuma faduwar darajar naira wakilin murya amurka madina dauda ta tambayi sanata aliyu sabi abdullahi mai magana da yawan majalisar dattawan kan ganawar tasu da gwamnan na cbn to a hakika ya nuna mun lallai watan tattalin arzikin kasar najeriya tana fuskantar barazana barazana kuma tana zuwa ne daga watan abubuwa guda uku na farko ya nuna lallai farashin watan kayakin kamar mai da sauran abubuwa dai da ake sayarwa a kasuwan duniya farashi sun faɗi na biyu akwai tashin hankali tsakankanin wasu kasa da kasa bisa hanya inda ake bi na kasuwanci duniya sannan na uku watan ƙasar Amerika ta ɗauki wasu matakai na sake ɗaure sha'anin kuɗinsu wanda kuma ya ɗan kawo barazana ma sha'anin tattalin arzikin duniya baki ɗanta. to abin da ke zuciyan 'yan najeriya a yanzu shine faduwan darajar naira ya muku wasu bayanai a game da haka e, eh, wayannan matsaloli guda uku da ya faɗa hakika su suka kawo barazana inda muka samu darajar naira ta dan haɗi kuma duk matakai da ya kamata su ɗauka sun yi ƙoƙari sun ɗauka misali sun lura cewa buƙatan dala da ake yi a ƙasa yawanci ba na gaske ba ne inda waɗanda ke da kamfanoni da ke son su biya ƙila ko kayan da za su zo na su sarrafa su yi nasu kayaki a nan ƙasa haɗe da waɗanda ma ba su da kamfanoni suna kawo matsala da barazana a wannan dola to saboda haka shi yasa kuma suka ɗauki matakai na hana sayar da dola zuwa ga bureau de change da kuma tabbatar da cewa idan za ka sayi kamar za ka kawo kamar shinkafa da sauran dai wasu kayaki wanda aka san cewa idan ba a kawo su kasan nan ba ai muna da abin da zai kamata a ce a nan kasan muyi a bisa kansu to mun lura lallai wannan barazanar tattalin arziki ba mu katsaye nan najeriya muke fuskantar haka ba watan abu ne wanda gaba ɗaya duk duniya ana fuskantar wannan barazanar saboda idan kuka lura shekara ɗaya da ta wuce ana sai da mai a farashin dala 115 ko 14 to yanzu haka a yau maganan da ake ana maganan dala 28 to ai kun ga in kuka dubi wannan bambancin ba karamin barazana ba ne to saboda haka duk abin da suke yi su sun tabbatar mana cewa suna ɗaukan matakai yadda za su ga cewa darajar naira bata ci gaba da haɗuwa ba shi yasa suka ɗauko wa'annan salon cewa abubuwan da za su ɗan matsa ma ɗan ƙaramin kuɗin da ƙasa take da shi za su tabbatar cewa an cire wannan daga lissafin wa'anda za su samu kuɗin dala don su je siyo wa'annan abubuwan da fatan za mana abuwa saboda rashin kyawun wannan waka da ta biyo bayan wannan hira da madina dauda ta yi da wato sanata aliyu sabi abdullahi yanzu agwagwana cewa karfe 19 ne a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya. Yau hilin noma tushen arziki yana ƙasar jamhuriyar Niger a jihar Maradi, kuma yanzu haka ina tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bincike akan aikin gona na ƙasar Niger Ineran, e wato Institut National de Recherche Agronomique du Niger. Har wa yau kuma, Dr. Ibrahim Bukari Bawa malami ne a sashen koyon ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi. A harkon tattaunawar na buƙaci Dr. Ibrahim Bukari Bawa koya zai bayyana yanayin noman ƙasar jamhuriyar Nijar ga mai sauraron da bai san yanayin noman ƙasar ba? To, kusan ƙasar Nijar ƙasa ce ta yankin Sahel. Wato, in na faɗi yankin Sahel wato kenan ƙasa ce wadda ana yawancin an ce sahar karancin ruwan sama to kuma ga shekarun da na baya sai zamana yawan al'umma da mai zan jira na zancen mutum ya kai miliyan goma sha shida in ka diba shekara talatin baya da ya ci mutum miliyan uku ba kenan yawan jama'a yana karuwa ne kuma kasa ce wadda eh, bisa mutum ɗari ka samu fiye da gomiya tara wanda gaskiya da karkawa suke rayuwarsu wato tsakanin noma da kiwo da aikin gandun daji da sauransu kenan noma yana shine tushen arzikin nijar shine zuciyar arzikin nijar a yanzu amma kuma ga yanayin gana yanzu ana ɗan koke-koke abin da shayi karancin ruwan sama ana eh, cije-cije na a cikin gona kwari dun da yanzu ka diba shekara talatin baya akwai kwarin da ba a san shi a gona ba amma yanzu ana samun shi a cikin gona kuma suna ɓanna sosai bayan haka nan kuma zai kasa wato wuri kamar yau da gobe da iyali guda sai ka ji suna da eka ashirin yanzu sai ga da kalga iyali ka sami eka uku hudu kuma sai zamana har akwai wanda suke zama a karkara yanzu ba su da gona to eh, a cikin dai 'yan matsalolin da ake yawan jaje eh ko da yake akwai project project kuma gwamnati ma na nashi bakin kokari a samu a rage amzarin wannan matsala eh, ko da kaka akwai hanyoyi da ake na ana bi na samu a magance wannan matsaloli kaka dangantakar irinku irinku kamar mu ce likitocin gona yaya dangantakar ku take da talakawa waɗanda kamar yadda ka nuna kashi casa'in cikin ɗari na yawancin wato na 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar suna zaune ne a yankunan karkara ya dangantakar ku ya mhm. alaƙar ku take da su. To, alaka yanzu ni a zamanin a jihar Maradi amma muna tafi da aiki tunda akwai project project da muke rubutawa don mu aiki da kungiyoyin manoma kuma muna aiki kirkiro sa'o'i na rage wannan sauki yanzu kamar bangaren likitan gona nake kenan ina da project project zan mu jira kamar wajen wannan ajiyar kayan abinci akwai husa'o'i wanda muke aiki da jami'o'i na waje ya zama na kashi na yanzu suna amfani suna taimakawa mutane kuma wajen maganin cije-cije na kwari da sauransu a gona kamar yanzu abin da ya shafi wake muna da muna aiki na ganin kwatanta safara kamar wani magani yanzu nan dai karin da muka bada masa wake akwai yan kan a akwai sinadaran da ake iya ayan yi da su na maganin ciye da sauransu kenan muna nan muna gwada wannan hisa'o'i na samu wanda suka dace don a bada yanda ya kamata a safara shi don a samu a maganin su tunda kamar yanzu kwaɗauki wake yana cikin kayan gonan da ke ƙarfi wanda ya kamata a ce an karfafa a Nijar tunda kuma ni wake in kuka diba wajen harkar Eh, sinadaran protein da sauransu wajen ciyarwa da jama'a da mata da yara yana da ƙarfi yana da vitamin da ya kamata in kuka diba kuma ko mun lalacewa wuri a cikin ƙasar nijar inda a samu ruwa kaɗan wake na iya yi kuma bayan haka ne yana cikin kayan goyon da ake kai kasuwa da gaugawa a sayar wanda har ana iya kai shi kasashen waje kuma yana cikin wanda ake safarawa masu sana'a don su samu abin hannunsu to a lallai kenan ya kamata sakamakon shi yanzu Niger bai wuce kowace eka ce an samu kilo ɗari biyu ko kilo ɗari da hamsin in ya yi yawa kilo ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku shi ko wake an aka yi shuri mai kyau ana samun kilo ɗari takwas kilo ɗari tara wani bi hattan ga eka wannan ya cije na ƙwari na cikin matsala yanzu duka wannan muna bincike mun san wannan matsalolin kuma muna muna aiki a neman kusa'o'i wanda suka dace da yanayin tunda yanzu sai a ce akwai magani amma na can wata wani gari wata ƙasa yaushe manomin da ke cikin karkara zai zo ya samu maganin da ke kasa kasar germany ko can kasa amurka kenan mu diba dai ko an samu sawa ce ta dace tana ita shiga hannun manomin da gaugawa to bisa hatsi shi ma yanzu kamar hatsi ya zama na shi ake hura shi ake tuwo kamar yanzu na abincin eh, iyali cikin karkara sosai kuma ya zama na shi ma hatsin yanzu yana da matsala ga harshen ruwa bayan wannan kuma ga mutuwar wuri yake kuma shi hatsi an ɗauke shi an noma shi matan a ci ba wani kasuwa ke yawan kashewa kenan ya zama na abubuwan na manomi da wuya ma ke iya sa wani kuɗi ya kashe saboda yin haɗi tunda kamar ya zama na abinci shi ne. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ci gaban tattaunawar mu da Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar Iniran kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a jami'ar maraɗi ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa ku huta lahiya. Haka ne ga Haliman ta shigo wato ɗakin watsa labaran namu amma bari mu ji kaɗan daga cikin saƙon da kuke aiko mana kafin mu je ga ita. za mu fara da sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ne kace ya kamata shugaba muhammad isuhu na kasar nijar ka rinka mutunta dokar zaɓe bai kamata kana yin yakin neman zaɓe ba tare da amincewar hukumar zaɓe ba shi kuwa iliyasu muhammad tungan bako cewa yi suna murna da zaben ƙananan hukumar da aka gudanar a jihar neja da kuma yadda sakamakon ya kasance da kuma tunatar da waɗanda aka zaɓa bisa amanar da Allah ya ɗora musu. Hakika muna ƙara nuna goyon bayan mu a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasarmu Najeriya da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi saboda haka muke ƙara yin kira ga hukumar EFCC da ci gaba da ƙwatowa talakawa haƙƙinsu a hannun ɓarayin ƙasa saƙo daga Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem. Mursisi da ƙirme da ƙungiyar mabiya shi'a ta Najeriya ta yi na cewa ba za ta halarci zaman kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta nada ba muna kira ga mabiya shi'a da su kai zuciya nesa da kuma yin karatun tanatsu domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki in ji malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. da ƙarshe sai wacce ta fito daga shamsu habibu azari kana mai cewa kaddamar da shirin ciyar da yara a makarantun firamare da gwamnatin jihar kaduna ta yi don ƙara adadin yara masu zuwa makaranta ya yi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin kamar ta zo da labarai a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da miliyan uku suka rasa matsugunansu. Yawaitar tashe-tashen hankulan ya zo kuma daidai da lokacin da 'yan ƙungiyar ISIS ke mamaye manyan wurare a arewaci da yammacin Iraki, abin da ya janyo hankalin kasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014 lokacin da amurka kuma ta fara kai wa mayakan hare-hare ta sama a watan agustan bara waccan. Majalisar Ɗinkin Duniya na son ta kira wani taro na musamman dangane da tattaunawar zama da wato samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin, amma kasancewar ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wata yarjejeniya a kan suwa za su yi zaman na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya ko kuwa ba haka ba. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake yau talata ya hallaka akalla mutane goma sha biyu, wasu da dama kuma sun raunata. Yawancin waɗanda abin ya ritsa da su jami'an tsaro ne. 'Yan kungiyar Taliban dai su ne suka ɗauki alhakin kai wannan harin. masaro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya wannan lokaci amma an jima za mu sake dawowa da izinin allah da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da titani gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta bada umarni da kuma mr skipsisk wato injiniyan mu kenan mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc